alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu kallon mu kamar inda kuka saba kuke biyo mu kuke kallon mu a koda yaushe kuma inda muke shiga lungu da sako muke kawo muku wato waɗanda suka ba da gudunmawa a harkar wasan dambe a duk shekaru na baya wanda suka wuce zuwa wannan lokaci wanda suka haƙura suka daina wannan wasa na dambe muke bi saƙo da lungu muke kawo muku hirarraki da su wanda su ma muke so ba maso tarihin su ya bace a duniya saboda gudunmawa da suka baya akan harkar wasan gargajiya namu na dambe to yanzu za ku gani da wani babban bako wanda ni ma na ziyarce shi hannan a hanyar lagos na ziyarce shi wato amma kafin in ce komai zan miƙa masa microphone yanzu ah, za ku ji dan takaitaccen tarihinsa kafin mu fara ɗora hirar da za mu yi da shi da wannan ah, masu saurare za su so su ji sunanka da farko da inda aka haife ka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni sunana Umar Adira. Na'am. ni ainihin dan Sokoto ne. Na'am. Kuma Sokoto ma a wurin local government. Na'am. Amma mun na taso muka dawo nan wurin adiyar nan aiki ya kawo nan hannu zo nan wurin kuma ya zama mutum iyali da sauransu da komai da komai a wurin to mara da an haife ka a sokoto kuma a wani gari ka fara yin dambe to a cikin gida na fara dambe a cikin gida nan adiyar ranar nan fara dambe da jaba da adiyar ranar nan fara yin dambe na an na fara fita waje a nan ka fara yin dambe to misali a lokacin da ka fara kake wannan jaruman wasa na san akwai kamar a ce tun wa'anda kuke da su na gida wanda za ku fita ku fara fita waje da su wasan dambe su waye da su waye tim ɗinku wanda kuka fara wa a yakin dambe wai wannan tsohon tim ne ba mm. akwai buzu dan bahagon ranjema mm. akwai mamman akwai mamman dan ushe mm. akwai umaru dan sabon garin ushe mm. akwai sarki na babban rami mm. akwai irin lawalin kagara akwai irin shagon aiki gora mm. yawanci duka babu su yanzu da sun rasu eh. wanda ke na ɗaiɗaiɗaya ne ke nan wurin wanda suke a raye mm, sai guda guda yanzu na to misali kana yankin sakkwato an san cewa dai sakkwato jami'a ce ta dambe duk wani wanda ya taso ya damba a da in aka ce bai zo sokoto ya damba ba za a ga cewa kamar dai ya yi damba ne kamar bai zo jami'ar dambe ba a lokacin da ka wannan fara yin dambe a sokoto wa ka fara bigewa ko wa ya fara bige ka a gaskiya zaria Hmm. an dauki na fara a nan gida aka kore ni aka yi na zariya makaranta zuwa na zariya a nan fara yin dambe hmm. hannu fara kisa hmm. ina ganin wanda na fara kashewa zan tuna sunansa ma saboda abin da dadewa wallahi abin da dadewa wanda ka fara bigewa wato a zariya ne dan eh, kudu ne na fara bigewa a zariya sannan muka dawo kaduna mm. ya zama to irin su farukun audu kila mm. irin su irin su farukun audu kila mm. irin su daudan almai maciji da irin almai maciji din dukan su da irin roba roba da shagon roba roba din dukan su nan babu wanda ban buge ba a cikin su dukan su nan Allah da nan din na biyu to misali kafin mu ce wani abu yanzu naji kai magana almai maciji mun san cewa almai maciji a lokacin sa shi ma ana faɗarsa jarumi ne wanda duk yanda aka ce ya kama dambe za ku ji fatika shi da aka yi da alumai miciji amma kuma na ji da magana ka kana cewa ka bige alumai miciji alumai miciji shi da ka bige shi bai taba ramawa ba eh shi ya fara kashe na Lagos na dawo na dan abin da muka dawo ni same zaria mm. ni ma sai dan rama abin da ya mun kawai eh. a nan wurin to misali bayan bayan bayan ka bige alumai miciji ba ku ƙara damba da shi ba a'a sai dai irin su saboda lokacin su dauda din sun kawo karfi su dauda albai maciji din mm. sun kawo karfi sai suka dan fara shigan mu haka to yanzu misali kamar su mai kasa fa kasu mai kasa kasu mai kasa ba mai damba da shi ba da jafaru da kasimu mai kasa su ɗan duk ba mai damba da su ba eh. saboda lokacin jafaru dai akwai su tsakanin da shi eh. akwai mutunci na bani mutunci na hmm. shi kuma kasu mai kasa yana dambe da sauran yan abokanai na kuma ya kasa gari ni suke hmm. irin su irin su wannan na bacirawa rodi da sauran awal da maiduguri mm. to ga duk mata da su amma akwai mutunci tsakaninmu da su saboda suna ƙasa gare mu mm. to umaru mun ga a lokacin ku irin wannan kamar a ce zumunta ba ta hana a kama don bai saboda ko a lokacin dai an ga jarumta ce kawai kowa ke so ya fito ya nuna ka ce a lokacin ku kuma akwai idan kana zumunci da mutum ba za ka yi wasa da shi ba eh to ai kaga lokacin hmm. mahaukacin cica mai gidana ne hmm. musamman mai da mati na badiya hmm. suna mai da suna mai da na badiya suna mai da faruku wai suna mai da audu kila to kuma mati na badiya ni kuma nawa ne ko ba dan mina wani ko dan bai mana wani mm. to kuma ni rashin koyana bai taba kai ne na kama shi ba kuma shi bai taba kama ni ba mm. saboda kuma tunje tsakanin mu da shi mm. saboda ko yanzu nan idan ka je ka ce mai na adira sai ya baka labari tsakanin mu da shi akwai mutunci sosai in Allah ya yarda to Umar na da misali cewar mun gani dambe inda ya taso misali a yankin Sokoto inda kuke ta buga gwagwarmaya na wasan dambe a wannan lokaci da kuke yi me ya taba baka sha'awa ma da shiga harkar dambe to wannan kan kuma ga mahauci ba wani abin sha'awa mm. ko saboda mu a mahauta mm. za a tashi a cikin inda a mahauta ne mm. in kai ba zarumi bane kai ba kowa bane ana yin fince ma an she maka a ce na dan bane ka zo ka diba amma in kai ka iya hannunka to an wuce wurin saboda idan wannan ya dauka ya ce ka zo ka diba kuka da da shi ka buge shi mm. gobe wani zai shakkon ka mm. in ma wani ya zaburo aka ga to sai ka zama waga a wurin mm. in tashi ko da gama aka yi a ce to yana hannun wani shi zai raba komi shi zai raba kai dalilin da ya sa ka ce a wannan lokaci dai kawai eh, a wannan lokacin sarki sarkin sarkin fawa bai raba dambe sai dai ya hada eh. yanzu kamar ali da wannan sai a ce su su ban naira goma ko naira biyar shi sarki zai ba da kuɗin ya aje a hannun shi in suka gama damben in wannan ya buge wannan sarki zai kira wanda ya bugin ne aje shi ya sai mai abinci mai kuma da kuma ya bashi su tafi wurin wasa su kuma hmm. ba su tafi tare da suna wasa kaje dalilin da yasa a lokacin da ya jarumta kawai ake eh. ake ake bukata eh. to eh umar hadi dai a lokacin da kai da wa ka taba bigewa wanda ka tausaya masa a kisan da kai wanda kai kanka sai da abin ya baka tausayi kisan da kwan dari hmm. akwai irin manuna ganga gaskiya na bugi manuna ganga amma na tausaya mai saboda ya dade hankalin shi bai dawo akan shi ba hmm. kwamfam shi wannan ka buge shi lallai na buge malu na ganga hmm, a wani gari ne a ibadan na buge shi hmm. sannan kamar irin umaru mugu hmm. umaran kende irin su umaru matankara hakan ga su umaran gundumi wannan duka wanda matsallaka su wayan nan duka kun ba wanda ya bugi na cikin su to umar kai fa akwai wanda kisan da aka taɓa ma wanda ba a san amma ba kai kanka sai dai tashi kai kaga ko ana daga ka ko abin nan eh kun da gudu akwai shi Mm, ba za a rasa ba mm. akwai wani dama da muka ina tuna ban ba zan manta ba da shakun gara nasku mm. lallai na san mun dauko mun yi amarya da shi to ban san abin da ya je biyo baya ba kuma na dai jin na dai ganni dai har kwana biyu da ya kawai ina sai a hankali amma shi ma din ma kusan kwana biyu shi ma bai dan ban ba saboda kowane ma jiki tsakanin mu dan da shi gaskiya ne to mun mun ga cewa bangaren Jamus kake buga dambe kuma mun ga gura mada ba mu sani ba dai duk da dai mun dan jin labarin wasu kuma da abubuwan da muka sani a da mun san da dai jarumai ne a bangaren yankin dambe ko umaru yana jin tsoron yankin da a wasan dambe to mu kan cikin garin birnin kebe don mun da bakin birnin kebe duk kai kai gaba ɗaya cikin garin birnin kebe da kawai birnin kebe hmm. duk wani mai buga dambe a cikin gurma ɗan na birnin kebe wanda ake cewa wane ne to mun hmm. shiga mun cin mai hagidan su mun yi dambe da shi hmm. ba magana wai ba magana ja da baya yankin birnin kebe zo girma nan duka babu inda mu sani ba a nan wurin kuma duk nake dan ban zamu baro Lagos ko baro Lagos ko baro Kano Mai can cikin su din saboda kawai duk wanda bai dambe a cikin gurin madan maganin muka lokacin ganin muka bai kadan dambe ba ma duk wanda bai je bin nan kebe ba yayi ta kauyukan nan to a lokacin ganin muka yi bai ma kai cikakken dan dambe ba sosai sosai hmm. to amma yanzu gashi ka daina dambe kuma yanzu tun da ka haƙura ka kawo kana harkokin business ɗinka kana sana'arka wanda baƙin ciki ne wanda ka manta ka tafi da shi a harkar damba wanda wata fansaka wacce baka karɓa ba a ranka wacce ka da ka so ka karɓe ta har haka haƙura da dambe baka karɓi wannan fansar ba wai ni kuwa eh. to ban yi tunanin tafi guda ɗaya ce kuma ko ita ma kuma mistake an ka samu don na zo wucewa ne na yi na faɗi eh. amma kuma tun lokacin nan bai ƙara dambe ba amma shi din ban da kai da shi saboda na taka na taka na taka na taka shi na wuce eh, wane wannan manuka wajen nan mara kunya eh. kullum sai in ji na kirari ya bugi umar arera bugi umar arera eh. to ai kashin namiji ba laifi ba ne don ya buge na buge mai gidan shi ne kuma ya hmm. ba matsala ok yanzu dai shi kadai ne wanda kake tunanin fansarka ce ba zaman ta yana bin cikin duniya yana faɗa eh. ya buge mun adira buge mun adira a'a to umar kai kizan ne baka yarda da shi ba ko kuma dai kai dai yayin ya buge ne amma ya maimaita ya bada fansan ne abu ya buwaya hannu bari yawa haka eh har eh. bari eh, amma in ba irin in ba shi ba hmm. Banda bakin cikin dan dan cikin gurin ma da gaba ɗaya sai dai mai bakin ciki na ni hmm. to kuma yanzu akwai masoyan ku da yawa wanda za su ji hirar mu da kai kuma da yawa za su ta ma baka nan kuma za su ganka a wannan lokaci inda muke tattaunawa muke hira da kai me fatan ka da masoyan to muna masu fata alheri idan mm. muke zaman lafiya Allah shi kara mana zaman lafiya kuma ya kara mana lafiya da mun lafiya ke ci mm. muna fatar kuma Allah shi kara ruwa mana asiri cikin rufin asirin Allah darajar Qur'ani mm. addu'a da zan yi kenan to Umar akwai masoya da yawa wanda sun tunanin yanzu ba za su ganka ba kuma za su iya kira ku gaisa da su misali muna so za ka ba mu lambar ka wacce akwai wanda za su kira ka sosai da suna tunanin ma baka nan yanzu za su ganka lalle dan ina san dan haka kamar in ka koma irin su san dan gidan dan kande eh. irin su Allah zuma duk tare su mun kai yawon dan gidan nan eh. da su da irin su mun to duk duk kowa ina masa fata alheri eh. kuma ina masa gaisuwa gare su kuma na gaida su kuma ina gaida kowa yanzu muna so ka dan karanto mana lambar ka to ai lambar ce ina ganin sai na duba ba ta lambar nan wannan cikin gida mm. so idan allah ya sa saboda masoya akwai wanda suke nesa da kusa wayanda za su iya nema ka a waya su ce wani da mun san yakin da ya mana kuma yanzu gashi muna so mu gaisa da shi da zumunci a to shine wanda za mu yi kokari yanzu mu sa number wato ita ce 070 070 eh, mhm. double eight double eight six six six seven five five one six one six to kun ji a wannan ita ce lambar wato maru kamar yadda kuka ji muka tattauna da shi a wannan lokaci amma kuma insha Allah rabi ba kamar wai mun ce wannan lokaci muna nan saboda akwai masoya da yawa wanda za su nemi su ƙara jin mu da shi ko ba yanzu ba kuma in Allah da muna sa ran dawowa wani gurin kamar yadda na ziyarci na zo Alima Cedi wanda ya yi mun jagora muka ƙara so wannan guri ga ni ga Alima Cedi muna zaune a wannan guri Alima Cedi me zaka ce da wannan ziyara ta to gaskiya muna maka murna da zuwa wannan gari na makwa hmm. amma kuma akwai wani hira wadda jibban ka taɓo don matsayin babana ne eh. akwai lokacin alhaji bude ya zo da yana cewa ya ɗauko ya bugi ya ɗauko to ni ba to su lokacin ban ji bai nisa wa bi wanda yake ɗauko alhaji bude da ya ce shi gurba da yake su mm. amma tun da Umar da ya zo yana ɗaukowa ya buge yana ɗaukowa buge eh. da har ya duk zai kwanta da haushin shi yake bacci eh. to kuma alhaji buda to mu ba a gaya mana wanne ne yake ɗaukowa Eh, ake bu yake bugewa ba to a kamar yadda kuke kallo dai masu saurare a kun ji aluma cedi da tana ta wasu wacce ya ji ya ji alhaji buda umar ka ji alhaji buda inda yake ta cewa ka ɗauko ka bige ka dauko ka bige kuma sa aluma eh, cedi suna jin an ce ka ɗauko ka bige amma su yanzu ba su san wanda ka ɗauko ka bige ba muna so ka ɗan lissafo mana mazan da aka tsallaka ba tare da wani abin nan ba eh to a lokacin a ɗaki takwas ne a muka da wannan makera mm. don a lokacin mun dan fito daga abin nan shi alhaji bude lokacin nan gaskiya bakin gurin waɗanne mm. dan har yanka na sai da yi yuka ana hannu na hakan shi nan mm. to ya zama to lokacin yana tare da yan dambansa na kwarai wanda yake ji da su kamar irin umar dan sokoto kamar irin Umar gwandumi kamar irin su shehu na zauro mm. da shehu mai raga mm. da wannan gaye da suna to na dan abin gansu sun kusan kai irin guda goma dai a gaban shi eh. to lokacin da muka zo mamman sai ya wuce bamu da makwacin cica mm. to lokacin ni kuma gaskiya bana barin yaro ya kama mahaukaci a gabana to suna ganin kamar sun yi karfi na sai su haka makwaci ni kuma na hana eh. to shine irin su dan yarbawa hakan ga ɗan yarbawa na ɗan yarbawa na gurma da bahago eh. to shine nan wani alhaji bude ce to mun makwaci ya koma gefe ya da su din tunda dai ni mara kunya ne eh. to shine ni biyu su bayan ɗaya bayan ɗaya ko wani su Eh. in ni buge wannan ma yau gobe ya dawo ma yana kara mai wani eh. haka ne masa layi gaba ɗaya cikin goma ɗin nan gaba ɗaya ba wanda ya rage ba wanda ya rage ba wanda ya rage a cikin to kaga tunda ka bi goma nan babu zancen kama mai gidanka wato ma ah, ba mu gana ba zancen eh. kama shi ya riga ya wuce su kuma a lokacin saboda ya riga ya fi karfin su dan in ka sun kai da shi a lokacin ma sai dai in ka buge mu gaskiya ne amma idan ka buge mu mun sun kafi karfin mu to za mu haƙura to mara a wannan lokaci wanda makaɗi ka fi jin daɗin kiɗansa eh to gaskiya su biyu ne alhaji na rayau Mm. da shi alhaji budan kaiwa din mm. sai kuma buben dan gulbi mm. sai buben dan gulbi su ne wanda ka jin daɗin kiɗansa a filin wasa da umar bugubiri ma duk dai kono su dai ina jin daɗin sa saboda amma dai wanda zai haukata ne da kyau da kyau eh. to babu kamar babu kamar shi alhaji na rayo ko alhaji budan shi alhaji na rayo eh ko alhaji buda ba gaskiya ne eh. to a masu kallo kamar yadda kuke ji kuke ganin mu insha Allah rabbi kuna jin mu tare da ni da Umaru kin da muka tattauna akan mazan da ya ci a a yakin dambe wanda ya ajiye a tarihi kuma insha Allah rabbi ku ci gaba da biyo mu in Allah da irin wannan za ku dinga samu daban-daban da yawa kuma an Allah da yanzu muna sa ran ma gaba za mu wuce za mu tafi kusan duk da ba su damba da shi ba shi ma kamar yadda muka tattauna wato su matina wadi shi ma muna za mu je gurin sanan gaban Allah da to mun gode Allah saka da alkhairi malam to Allah rufa asiri Allah saka alkhairi mun gode